skills ilimi ko kuma dabaru wanda ake so ƙwararren digital marketing ya kasance ya iya yana da kyau idan dai har kana so ka zama ƙwararren digital marketer ya kasance ka iya waɗannan dabaru da kuma wasunsu dabaru irin su content creation wato dabara basira ta yin kirkire-kirkire wanda zai taimaka ma wajen tallata haja ko kadara da aka ba ka tallata social media marketing strategies wato neman ilimi na dabarun tallata kaya haja ko kadarori a social medias akwai kuma seo dabaru ko kuma wasu hikimomi wanda su taimaka ma wajen tallata haja ko kuma website ɗin da aka baka ka tallata hajarsa sannan akwai data analytics dole ne ka samu ƙwarewa ko kuma ka sami ilimi wajen tantance datas ɗin da ka samu domin ka san matsalar domin ka samu dabara ko kuma hikimar sanin matsalar da ka samu a gaba da kuma ci gaban da za ka samu a nan gaba creativity dole ne ga dukkan wanda yake so ya zama ƙwararre a digital marketing ya kasance yana da fikira ko kuma basira ta ƙirƙira wani abu da zai iya kiran hankalin mutane domin su zo su sayi abin da aka bashi talla. akwai abin da ake cewa copywriting wata dabara ce ta yin wani rutar rubutu wanda zai kira hankalin mutane domin su zo su sayi hajar da aka baka ka talla a matsayinka na digital marketer akwai customer relationship wato alaƙa tsakanin mai saye da mai siyarwa a matsayinka na digital marketer kai wakili ne na kamfanin da ya baka haja ko kadarar da ka siyar mai so wajibi ne ka samu dabara ko kuma ka sami ilimin yin dabara ta yin alaƙa tsakaninka na mai siyarwa akwai kuma skills na web development idan dai kana so ka zama ƙwararre a harkar digital marketing wajibi ne ka samu ilimi ko ya yake na developing ɗin website da kuma maintaining ɗinsa akwai kuma marketing and communication idan muka ce marketing and communication tunda a matsayinka na digital marketer kai ɗan talla ne dole ne ka san dukkan wasu dabara na yin tallace-tallace a zahiri ko kuma a yanar gizo sannan abu na ƙarshe a nan shine graphic design domin kamar yadda muka sani dukkan wani abu da ya shafi yanar gizo mafi yawancinsa abu ne wanda ya danganci hoto ko kuma bidiyo wanda su ne suke taimakawa wajen kiran hankalin mutane so wajibi ne idan dai kana so ka zama ƙwararre a digital marketing ka sami ilimi na yin graphic design ko kuma video editing ma ga wanda yake so ya sami ilimi mai faɗi ko kuma ya sami ƙwarewa a harkar digital marketing da ka iya bibiyar wannan channel ɗin mai suna mubaraki tv ko kuma ka bibiye shi a social media accounts ɗinsa irin su facebook tiktok da kuma instagram domin yana kawowa videos masu kyau masu inganci masu ilimantarwa akan abin da ya shafi digital marketing da kuma content creation haka zalika mu ma kada a manta da mu a je a yi subscription din channel ɗinmu a danna mana like sannan mutum ya danna ƙararrawar sanarwa sannan ya share ɗin videos ɗinmu domin ya taimaka mana wajen ba mu ƙarfin gwiwa wajen kawo wasu videos ɗin zuwa gaba. Na gode.